ومن تبعهم بإحسان في السر والعلن وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا باب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا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 مشر كنتاو دي وفرما كنتاو برا رمضان رمضان ساعدوني يرديون فيديون لوكو ديرمي ساعدوني يرديون فيديون هجرة عليه الصلاة والسلام برونزن لما دي مشر دي داتر مو قامين دينيا نعم. بك على توفيق نصرة الدخان دي هاي زكن ميان لوكو تلو درا داجيه har kai mai karanya mai lokacin da ke shirin cinye ne insha Allah ala an dira fansa shirin cida da yawan da su da ya rabu da alamin na'am أعوذ بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يقول الله تعالى ذكره ولقد فتنا حير والله أندي رزم ينع فتنا بمعنى اختبرنا انقلن رزم ينع كاوسي مشركة أربا عليه الصلاة والسلام سورون بلان ذن تلم ذن سلون علي أنغرتن ذا أنغرتن عدم برون وما كم ذا كردنا سيسرون أم رزم ينبيون فتنا أن دي رزم يفيتنا ينا قبلهم سندين برون قوم فرعون جميع فرعون أي قبط هو أم نجل ذا قبط وأن قبط مصر يا أم مصر يا rizam nyana zam ñana nabi musa kuna kunoto wani ala e seyoro cukunoto kungayen me kuru kungayen don karim kengayam darajata karramgata juda a woɗo hal herre num gulle wa so zantana sondana kama e cina cinama khair kundoye khair gultiye khair gasattiye درجة أول أزمة شاسر نما كمان ده شروع ما نزت ترجمة بار وش ما نزت كرم ذنما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله كم دو على رمنا زنا بي كمان دي ما نذكر من شروع ما نزنا ترجمة موية ملياك إذن بار موسى دي كلمة زاسكنا تنا وجاءهم شكلمة دي إيش سيرو rasulun kingayam karimun karim me isna isna den ay sutu bi an addu ilayya ibadallah an addu ilayya ay bi an addu ilayya rishi zuma da dukkata an addu ilayya kingayam de sai kero isna na sai rakuldana de kullo wiro hano addu yu ngai mare adawra kunjo kundo wande kundono yo kollo maana arsilu maayi ngay arsilu maayi kollo yoron ni kollo yin kollo kun ja kuma ya ibadallah kun ja kuma ya kollo sai ya tawa a zawano sai ya tawa kunji kunjiro kunjiro sai na de walhal sai ya kunjano ganyi do sai ya kunjiro gantuwi amma kuru duno gana gana o sandiya kunjiro diwa kawon do ya saljada kaskan doya ya saljada njindo ya ce toro awa gabtana gare cina sai ro gana ta yangunuwa mara gana awa kunda zan kin zambi ro sambiya kin zambi za tara kunga duwa duwanuwa masha Allah ro tara za duwa duwanuwa firan za cir cir ro tana gar gabkowi wanda sai ya da kollo ma'ana bani isra'ila kollo أطلقوهم من العذاب المرادو سنديا وينو فينو سنديا عذاب تالنا kungindo e kangandino e sandi afino wudu kangayam kamai ye kuru kangayam da mursatai inni wudun lakum nandiro rasulun kangayam kuru kangayam din mu'taman amin mursata abin alar risalati nangayam kukinnan awalan tuhmatu suro um mursata ade amana fino an addu ilayya ibadallah da shi ma fasarin zana ganin kama subhanahu wa ta'ala ya gultun zu fa arsil ma'ana bani isra'il arsil wi ne kolle yi ne fi ne ma'ana an nan rabtana kallon nan bani isra'il an sa'a wala tu'adhibuhum wanda san dai azawa ne me sai ya buruta na udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji jitana guldana wanda udina aziyatiyana da ya musa kawo ismin buron tunotum ism nabi kan gayam ala gulin buron an dia am qibtu wa dia aziya sana kuru isma diyan kuru aziya tiana wanda wala tu'adhibuhum wanda san dia azawa no e yi no fi no sayya qad ji'naka an de nyirongo kuriana ya fir'aun bi aya aya tungrar nyir isyana aya da yana ne ga yimin rabbi ga kamanin min na shanyar aya kuriana wassalamu murshi ala yede ala man kam do ittaba al huda kashi ho zana lan ala kirzu sai lan amurshi karra wi ne ban isra'il sa fine wanda san da azawar mi yana an addu ilayya ibadallah shukun ja alayya kindira ta ma ala wi no jino kulsuno so saya inni wudu tawadar lakum nandiro rasulun kungaye me kuru mursa ta ya ninga mu shiro kamar zai ci nan mursa ta wa kuru Allah ta'alu ala Allah inni kun bi sultanin mubin wa Allah ta'alu ala Allah bi Allah ta ta'alu bi Allah ta tatajabbaru wani nan ne nan jawar gonowi wani rakura goni wala tatakabbaru wani kala wura gonu rakura walloyi abin عن اتباع آيات الله عن اتباع رسول الله عن اتباع أحكام الله wom ala ya kangaro nabi ala ya kangaro o ala ya galana cina kundoro wande rokoro gori kundono ala ne ala tuma kundodu dondo ha no buran isnaro dalil no wande kinza do hamnui wande kala do hamnui tit ala ya kangayam za kangawon diwiya azawo de ne ha gawaran tumjin na ganen guzuna de innal ladina tawadur sandido na an ibadati ibadayin rokura ragoza nun gayan kan gayan me da waza ala ya kantilo da waza titi ala ya da waza rokura goza na sadu jadan zaraye sayadkhuluna fu tullan tatamin dia jahannam rotatamin diya. dakhirinan jet kunata ngayma yatamin jet kunata anna garnandi jet kunata anda jannam gawe dia wande rokora wande kunza hamnuwe wande rokora diwi ala allah alalan ala ya wansu tana malan wande rokora diwi inni wu musad atikum nayirongo kukkin nero kukona bisultanin hujjado mubinum fete farak awayin gulnyin na wukan gayam ala ya duro fote farak kaman de nan gayam za wa masu gari kaldana ba de fote farak a ungulti man yara kukko mukon su su tulu su ka bul telgoshi ka su kolzu kolja ka di su da kar can da A awayin samma a za mu'jizaro tungar kam gata kam merak su kundo jimbama ala wasu kunato wanda rokura go lamar ala ro. aro bani إسرائيل fino aro ألا titoro نعم وإني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا manan sa manan zu guljin ma ningayam kaman zi sudana ra gumzin ma fate farok ay magrata baro kalan zaro gana ro chot fangada ya kala urara gwada ya dalil zaro sha fuskarum nam ne manane dalil ya badin dan gwa awmaran daptimin daptin ba njejiye nara nya rajam njejiye nara ya shewa inni wudu'uthu bi rabbi wa rabbikum suro ta'awudun di ediyan kurkwai sera tauhid karazin do na di dia rang nuro ay masdu wow kur ala yin su dazin ala yin ala do kuma yin kama do e wa inni ka da mangana zamta mangana zika wa mangana asta'idhu billah ala yin zika wa mangana astahsin billah ala nzuriyo faita ala yin mangana dukata ala yin mangana والتجو إليه ألر والتقرن غرني كله ورا أولادي واو بل وأتوكل عليه ألا درستو كنا أورو واو أن شسوي الرجم سوي كي يقولي لي مالو آه وأزيا سوي من القتل بالحجارة كولا الرجم سوي رجم وشسوي كما ينزكاو مغانا رنو واو أو الإذابة أزيا سوي ولن سوي ade kamande en zikawa mangana wa inni ud'ustu zikawa mangi bi rabbik manye wa rabbikum kamando en zikawa mangana an tarjumuni wara jam suno dibin wara suno kawin wara suno batti woro gup suno doro ala en zikawa mangana kama en modan ya zaptuma wa kama en zikayen kutu nono wa in lam tu'minu biya ya sarawiya kelan do in zuri wona ngari ya sarawiya hal ni digi mna wakol zuri wona dibin kar zuri wa illam tu'minu mu'minu wiya ya sarawi li wuro aw ku kuna ma ado mo salam nabi alayen ade alayen ade gullu wiya wa illam tusaddiquni wa tuqirru nande jira jiriya ngur ngirnu wiya bi nubuwatin nabi da ah, a ni nabi alayen ngirnu awro nan liro kukkana ma ji wayma jiitukum la, a awonna ala e nera kukkana ma aɗo girno yono wawa nde fattoro koni wa kol suwa wa wiye wan josu da waɗa jemtu so wuro mana kutu lanna gultutu waasi sar sore a wiye aa yadda da ndeɗa e nam gaynon kinnanon dawa ko wolto dibin wa kadu toɗo a wiye wonde wa dibin kadu kaɗo ko wa nero de kuttuɗo ko aya dibin kaɗo so e rumdo engrais ya e rumdo وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون نكتنوا ولا تتعرضوا لي ونور حتوي ونور فلتوي ونفو ينكركرتوي بأذن أذن أزيالا وأزياتن أو اعتراض فسكفين نورو غري غري فو ننغايم كما يكوب كنا ما يكسر كنا رفورن غري غري ترو وفي ترو دبترو ونحاتو يرو وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون adan nabi alaye kalimu alaye kangayam alaye ala sori sai sarri ganya fada'a rabbahu kaman zango dono fada'a boji ngodaji ndiye musa ya ngodaji rabbahu kaman za ngodaji saka tunumsa da zai kurkwaye jejiyansa sha haddatana shiro sha wusa za njejiyen gundana allah kamai anna haula ai qaumun jamido mukaththibuna rusulaka kangayɓe ma ka tutu yatuma sañi bi ka ñoro shirka tu ñoro shirka kundo amma e ñoro shirka diyoma yakama nangayam kangayam me wasana yakama a wasan diya wom me sandana ma e de ariya zawo wado. alama aya gaden isna de wa qala musa nabi musa e wono rabbana de. innaka nyida ataita yima firawna rayima wa malaha jamin zishak ngama zishira yima zinatan wa amwala zaye liman kiji bandi dina ya sayar yima fani min da ya kamanda ya sayar cina a wani tada da mai komni min dinar gulimin no shiran ci bari kanu ya bugbar nimin riwula gulimin no kari nuru zamurjan sa gulimin no la kumbuye jiri tara kiska ya gullimin no la atam me gabsana gullimin a wasu yaro kamar da ci da ban yama shan yama da masu zuba bangat ka tara yama da sha tangar su zuna a ta masha yasta da masu hutu har mara kamar da a yi son galgana wani a fi son gallata wani walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi cha kamar da razo san masa amzo kazo bi akol zo kasam soshina de bia abi man ma so ngai awo manam do ma fandim baro awrin ma do ma tkambar adde da rit ma bar yan wajin awo manama wo so bi an goshin goshi ro wala ma ko amsar basir din yassan di yoro amsar suru sidin yassa diwar kolza zalamza andima awla golzana di yoro شفال برمضان تري يقول قال إنما أوتيت على علم عندي يقول شادي يعني يقول شك شادي أنا ربكم الأعلى سيالو قانا لا فرمز أتما چوتوكي قانا لا فرمزنا نقوى أقول زناو وندي على ما دي دي سير يما ياكما زينا يما أموال يما في الحياة الدنيا سروكن قدينا سير يما يما أمفضل أمي سير يما ربنا ليضلوا عن سبيل قود يا ياكما دي ولمن يسنا دي عونا yassan diwa limin diwa lam kwalzana ya kama jada adi yaro rabbana rabbana kumis kaman da sana ne yawo kuma sai ala sana ne alman zada baro tam zuru guja alman da samz darajan za dinar re darajan ali ulai bar kawur wal jada ba lumana tam su wadana gone bara alman de zata alman de bare tam su yawo adi shur aya de sunan sirat tam su kaman da sirna itmis ala amwalihim liman zada ya kuma cinne tamasne wa washdud gereken ala qulubin wadada soruna ye fanzana ye ganzana ye do kuwa wanye sa nan da dai njejiyen sabari dana ya kuma karun da ken gere fala yu'minu wande mumin zai watana da wande walta hatta ya rausa sai jarun nasoro a adaw al'alim sirindin mada ya kama sayar fili ne wa shi ala sorin yanza na nabi haruna amin jin kuma yin sayar ga yi amin kuma yin sayar ga yi amin ngai shi da dare da ya kama da ya zuwa ko ne ya gudu qala qad ujibat zuwabti da'watukuma mudan du'a mudan ne di da kama da zuwabtuna ne dir fastaqima kuma ne manzana sakin dawo kamar da maulan da zuwa suna shi ma dalil da imam abu hanifa so imam mali so kira imam imam med mamum ro kira da nabi musa ala sorin nabi haruna amin jin kamar da zuwa ko ya kada ba da'watu ka gudin da'watu kuma ne ndiye so zuwa kada shi amin gono shi kira wanda adu gulduna ne na dinga ya ya kama فدعا ربه كما زانغورزو أن هؤلاء كما أمين قوم جميل مجرمون مجرمار أي مجرمار أيو أم أيو كورا كنغ كنغ كنغ مالي سيار يا كما سيار يرتمبيني وحينئذ أمره الله نعلم ذلك من ليشا قلعنا تعالى أن يخرج ببني إسرائيل بني إسرائيل غزلوا برني مصر بالجمال غزلوا bunyan سيتوي مار سما في الكل هذا لتنن سم نجمي مرغولي سما دورتنو دور دور سيبونا دار في تيا كرديان بس سنيا كوشنو غنمين نيكا ورن لو هذه رچپيا كمان زي لانغالا نعم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون نعم واترك البحر فأسري نيلي نفو بنين إسرار قلتها لتفو بنين أوس ربنين لتر قلتين كوسي ربتين ببنين ربتين كمان دي مودا كنجن زيا كنغايم زيا كليمو زيا مودا زوابس شغلان يا موسى لي بني إسرائيل غني ليلا بني عالم بني إسرائيل غني سو بنين لي ورم Firawuna, firawna geminza indirnya za sayen nan gadro satar satane bar walja za sayen adin ya na yi din zai na zan ba ni gone ne sai ya tara sataya nya za sayen fasri bi ibadi laylan innakum tawadru nan diru muttaba'una tawiyuna nan dan za sayen muttaba'un firawna geminza nya za sayen da yawa na ganin ku kuma ne gulzuna da yayi walaqad auhayna an dai hayar wahiyyi ila musa musa yana. أنسر بعبادي كنجانيا قوان اللويف بنين فاضرب لهم طريقا سير الدول دا بغني في البحر كما دول يسرون الدول دا بغني يبزن قمر سر حرتا طولو طولو يشين ذا كذا سوالا سبالا سر الأديالان قوان اللوي أديشرو وحيانا لا تخاف رينم باو دركا لبتلارا باو ولا شتو دي اسنان ولا تخشى nda somaru lilen ban kamande ade ne nabi zoro wahi zoro hono kissa fi fillata tamarana ayatan mutkon go ade ya wa zoro gone luye su gozo sulu kuma du doro isu na zo kuma du da bang ne su kuma du da baksu kuma du da har ne su kuma du da har su sai to ya roga o su gaga ban israila da wala sai lipcin wala tolle sai sitan ade ya lo su frat solo solo chodda nan sai to ya baburu buruta sabta isa gaga njiro ga gana no dai waltu no uno se karta na udan gaira seren jidi sera ko bade sabak fijo wa antum tanzuruna ne sha da gairo wanda sa ga gain din au ga gana din kama subhanahu wa ta'ala wa hin nabi mun san bi zura wahi zan aran sa kuma dora da kadin bangnam ka amdan bangnum ka do mu'jiza yan diolar reti ret farak farak harada tibusar au biyanan misar ada fito gonuya konu akallin kuro nzikawa mata nangar wande walta wadu da jido walta fito yana ya bangnimiya jido rotin day bangnimiya walta dai bang bangno sur kamno konuya day komno kona walta bangnimiya jido fitiya dai ba ne asa ya, kadara jido ga ana ya dai sai injin to ana injin ada ya. asutana mana de wande ada nah. ya, di mi yana sa bang bangno be fito ya wande bangnam walta jido fitiya kolle yana watruk kolle bahra kamaduda kolle rahuwa bi mana sake nan gamda ta ce kun wade ron kolle ora won fudin shin be isa fi fita nan garan wani bangin jida wolte kolle sha ora watruk al ayda ya musa al sake nan kuma dudo gam fu awzu awzu da zana kirzi da zana da yanin ka ta diwal da ka ta den kwalle wanda bangin bangnam waltan fi ta yi wawan kadar nyana be kala do amne datram zo kala do amne tire datram zo kadar nyana be innahum sandi kala duwaro nandi a kadun zan made gora ko na sandi da kata di yawon kuma e ya saya lip in jiro wani sai da sama jiro kuma e ya saya lip in nono sa nabi musa da luye kuma da jiro a mana ce su luna din su bane a san lan lanzu awo kan bane sirayen da duk kamun zana wala na sabta gwada su luna din fura le zan guro le zana cinta zana da dina da wazi ta da cata gana gnana tara ceta ya Da dai firawna re kojo bo no samno tuda are ada are bu kawo ba sa sa sa sa amza bismillah duwal sai ne sai kit ngala mara cintu sana solu yana e zo yagi e allah do sabta da e kadu yo sandiya da da kadu za sandiya isan nan ar makama subhana da shiro nuka kam da bangne no sa soruna ban ya da inna la da ya musa ne ba kortu yana ngawonde kelaɗo fu ne nji ba kortiyana de a kortuwi kalla innama ya rabbi sayadino kuma kamanye washi moshinono allah ne shiro wahyizu bang ne kanam do mojuda yarinsu baks kada kawadan ka kamaru da baks rete ya diwal sayen kalkal ndo so diwal no ata diwal sayen diwal la sayen kalkal wande wande bang num walto yono dai sai ade daram da tawadro sai toy fitan jidro fita yidan dron allah sai kamza kwara sai ka shirawan ji sai rawal tafiya to ji fitana na ba ba won kuma da kam na dinai ma da ba won zana fu ya lera waja won lera hisaw lera rubuwata amma dinai ma do ba sha kinja ba sha kala da za da ba kamande yaksana sai ibn isra'ila al-ushar al-wujudan ma da yake mai yazo سيدي كماندي إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده يقول أوذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كمان دي دل كرنغالا غالان أم دو كلا دو أنو يزين نيدا صوت نندما خليفة ورو نيمان غاورن ديفروتما نيما غورن نبتما نيما سوت كندا مارو نادا روا ما سمان يركمان كمان دي داوي dawo ya kuru kuma ne a yi diyo suri nono shi kuma ne rinno zina a yi diyo kadar zuna a yi diyo buru man don ne dima don kono ilmu zuhur shuru gutin ilmu fotin ne kalan ga ma nono naro kin ya gare no zaro kuma ne a yi diyo ne a kalan su duka gana jin a nuyi la la tinu wiro keshin ya sai yadda safa na ya shada a shi na turu kwalima delbiya ci salona kalman a shi dirba da yada sai tullan tuwan an di aziyatana kawo ismin aziyatana kawo ismadin aziyatana buru-buru tan do kaman de karangan kurun za su dinde kaman de kurun za su na kallon kurman nan riba da yara san ji reza ko zana nan amla sana maje ya musa ijala na kama kamala mali ya kulta kama da surutun lan kuriyar azawran karar surun na ya su dudu tun ruwa kala da an darin ji su ba surwata nabi ala yasrona nera kitao karanzon ala ro ne bodin tawiro gunna na waltum kuru shi chaye nabi dro kurman non gutu ba chodda ga ya tan ba cha kam la ro guna shi nabi chaye dro ya musa da andir ala la masane rinda ija ala na ilana ndir nda ala la no gutu ma da jandir ala la mana ndir kamala aliya sai ala zari andir ala la masano ala tur nera wasanar sama su ba da Kal-kal kalkalono sharin baridana harin kwaliyono sa sayasu tuluna harin kara nan gado sayro fo lopsu jirni zabo azin yama boron sayro am gada tima ar mara faddalakum ala alalamin alam samman ya fadala jiya do sayro fo da su dul tumunno lopsu sulim putto lopsu kumuwa yar walzin kata yawu kangalle sayara rejina walzin kalkalle sayana tumunno sayro kumo foye ya lopsu amara ardiara so ondana ya nyama so ondana ya za so ola so kasu so sai sama cholo na ganda kasu mandan da to ne na gar sayar manna wa salwa kaman ne sa manna wa salwa dai asham zumnuya ma wa rakan tawra asham zumnuya salan gai masal ne ai sai sai gudin askaran zai suran biya fanduma da boyi sa kana mun ja kullum waje sabare sa gulli sa wanda gulli me wa bari ya disa sabsa ganala wani nyama kamande sayar cina wa so nyama do kamande ban israel chinan askara ya susuro nirdin falzanya falzanya ba sam mangayo nan ta kai bata malna ayi ne nyama so ndana o so mana nyama de askara ya suro nirdi askara ya suro nam ashe ade kunno kunno za sa kumbudu sera cinan a kumbu mar kalane sulna ba tabbisar manna salwa manna salwa alillo so kangal muso adasso awai manyo ne ba kumbu jiri tilolo kumbu do kumbu de kuma kumbula sirin amada ta ma don ne kuma ne yokso kunya ne to ngumro neiro kuma ya chudo fudu kurawaro kuru kuji ro kuji ade kumbu khase kala ne sunna kumbu adara to kala ne sunna do andera sirrai kallu ultimba kana ne suna su su askra idro kala tibba sadu yo le wai mama no ba to chino bala to lo gawo gawo ya bala dro a kaman de biu ndia cinne a dero afusane ade yugo luguru ganano ganano tadallul gono rukuno kaman da tinwa gawo a dumburi in girtan na ka shiru tun ne suru hintatun guldana ka shiru adi yin sabi safar lada samma nyama o kuma ne sero guldana ka nyama o safar lada nyama o san na riza wen riza pchen gai adi makur na nyama ya askaran diso riza o yae adi ro askarno tutiro wonde diwiye ngai wonde bunyi tawiye dai riza o ya sai riza kono wonde bunyi tawiye da ko yam subda bas wonde bunyi tawiye subda dai riza o dai sai bunyi da kalanje sama bunyi laro zai mai zai ci da tulla babu yin san masu saka gana yanzu ma a sanin gana sa wannan da nan ga diyo sa isa bula la sa jadwal bula na laza sursurin dubsa sa da kuma dur surksa wallahi da bula da cintin bunyi bula da jar jisha bula da korok su ga to ar walda ba ada shin korok su kun subda da korok korok su ya lada ya san yanzu an da lubda da bunyi ta yanzu subda bunyi ta yanzu askara aw biyariza alai samma da ya bani isra'ilu أولئك هم شر البرية لفرعون يلا دور يدي كل هذا أولئك هم شر البرية على كذا شر سيبن إسرائيل عليه إسرائيل كرر وأن واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون نعم نعم تركوا وزروع ومقام كريم نعم. ونعمة በአማኝ ይየ ይሮት ለማናንዳ ሳማሶ አው ብላንዳ ሳማሶ ወራታ ጅየ አም ሰንዲያ ቡረን ክንጂ የሮ ሳታና ማዶ ሰንዲያ ካላ ሮሳ ሳታና ሰንዲሮ አዛ ወጅል ጅል ሰር ተምቡ ይንተራ አዛ ሳ አዱ አዱ አዘን ማዶ ከም ተራ ኩንዳ ወቆልዛ ኢሳ ወራንጉ ወራ አውዶ ኛማሮ ሰይ አይኘ ሰሰሰሰብሳ ገሮ ገገገርዛ ኩሎሮ ኮኮኮክሳ tartib sana ren dawo ngu wono nguru dogo zo kamara man gulzo kam tara gonda wala ko da min jannatin zanna gadna gole maro kula gomna de ren dawo kulza wa uyunin shimji la zana girza sautana ade na wa soron gnu da jide wala da de ren dawo re kulza no samman ko fiata dure ora samma fiza sai bayita na ndiye nuwar wallon amma non tare nuwar wallon wa kuro lara ya na tum aran me yau na lama ya jula da cijin ma kulo are ndawo fi za kolza tam mangawara fi za kolza yau na kuro maqamin karim naftaram karta garre ay majalis ra manazil wa majalis hasana naftaram ma au bunram done karta karta ndawara kolza wa wa na'matin tulala tulala karta na'ma ni'ma gai na'ma karta bi ma'ana nyama do aw biya khair do zawro nyama nyama ta kiji kija da ndawo kulza kanu sande can kawo yitanin ha shi awade suran fakihin suran kiji fanzarma yatalazzazun Ya tamattu da sadin tamtam fanzan jiri gadere gadere nan tamtam fanzan fakiya gede nda wotoro ko zam samin moye zawin kumuye ade ma sare ma duk so samangaro sat fija sai dai ronza ronza gaude de sotono kariyar samangaro fija fija nan da ngawar karawa kadhalika saytur yidu yana diero karayashima de wa waratnaha ndiye warata juye قوما جميع آخرين غير فيتمنو نيا جميع ورطة جيانو قوما غيرو ورات رو كونو يانا نيك نيرو ورات جيانو نا غيرين كمان ليه قلتنا دي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وأورثنا ورطة آيي القوم جميع الذين سندي كانوا جن يستضعفون سيا روزانا سيا ديري لو رسدو سيا لوزا ساتنا ما تطيرو مشارق الارض ومغاربها بلا دي الارض غديا فتيا سما دا با منا چت ستنا غديا فتيا رسرون کولورن غديا فتيا رسرون جيدن غديا فتيا رسرون گردن سما تا کي غديا فتيا سما سر زبك سر ورا جت جي ورا تجي يا نا دي يوريسو كمان دي ورا تزين كم كم سرانا رغدنا قرون نن نو كمان دي كلارنا كلارنا سروتيا ننديا خالفان زو نه گدنا ماري مغارب الارض سدي دو التي باركنا فيها سورة برا دبكينا قدس وصر لا مصر ما عندي مصر مصر على مصر سيرة برايانا وتمت سنبلي كلمة ربك كما لم يكاوري الحسنى كاوري كما مكرت نقلو ومجن قلنا ديكن قلنا كرما آير ما شوبيا كما سبحانه وتعالى كرنغن كلا دواندا يزيا أدي ما كنا نديا خالفان زين khalifanze asiri nema khalifa woro dawi dawi ada yengawan ayero kundonuiro kaman de sunu gudana shi ma kalima kaman mi husna do nduzana ala bani israil bani israil aulan bima sabaru ate nyetta zai sawon nyetsanan kaman de ade sayar cido sunna dan da yayi so wadammarna ande girmusku yayi ma kana yasna fir'aun wa qauma fir'aun wa qaumu fir'aun jamin zai kundo zalma firawna demin zai kai dro kundo kundo dan maada a samma gir muskiye kama de shero warata yo kadhalika wa waratnaha qauman akharin jami gidero kama de ya yi yo na garin bani israila dro warata jiye ngan yakulzu na'am fama baka cirin yano alaihim sandilan cirin السماء لا سمي ولا الأرض سري فما بكت عليهم السماء والأرض سمع سدي يا كسري هني نعم أي سمع سدي يا يور درو درو سون زاو سون نما مادما أصاب كارو كتارما كما سورة مالي كارو كتار سو سو ديان سو لا أصاب ولا حزن la huzn wala asaf nda su ma sai adro sari ne la su de su wala sami de suru sami a siri ada jiri sani ngul ma kuma mana ne gul ma ta kana allah la anta wa kullu shay sana ma de jiri ma ya mana ne gul ja mana jin ma ya lera waja kaman de ci mana jin kama ma mara mana rakabroja shimro mana ne shin a suruna runa wasu mana jin sumoro mana ne shin a fanzuna wa wasu mana jin ade makuru mukoro mana ne tana wasu tana wasu mana jin shiro <coughs> alhamdulillah ade makuru shiro mana ne sa awna goto le zana wasu mana jin fu yar mana ne sa kundo shi ne sana ma san mana jin sa mana zan mana da duk so fi sa do kamandro deza mana chot mana da ja mana burai mai mana jin ce mai da wuyi kamar ne ya shi sha ti yanzu da mana zan lima shahidtu lana gama andir malana andir shatkau sha kam sha ti za ku rizodin nya ti nam da nya muku ma sumo waltu kuru gadu yifu komande da kuma do nyiro ci mana injina ma adan abi yar ci mana ci da mana ano kiskaye ci rufanzana kiskaye ci rufanzana ngudo e au dabba karimo e alayhi salamu mana zona kiska kalama de qur'an alayhi salam ay samma so kama da manane guljar mu'jizan zai sanna ya mu'jizan zai kama subhanahu wa ta'ala ya sirrina kan gayam da fele zana ya da ga suna da samma son gai aw rumin adlan da yara waja nyoro shatcin barba ngam da ya nyoro shatcin kriye nyoro shatcin ya ku hadis satye ma de danam allahu akbar gulma ko ma da de datram rojato ngam da kriya ruwa ruwa ba fa na tsamma. lera waja fu ala nyoro sa tuna da yoro cina kama ne cina ya kura awru mina sam masa wa min shay illa yusabbi bi anni yaqul awru mina ngaman awla tasbih ala rasulin ba da bawo da so so tasbih dirin do ne tara da mer fanu bawo no nu yono asunu bawo walakin la tafqahuna tasbihahum da nu fanu bawo wayan da so so tasbih shilo to nu zuro kan kama ne shoro cina cin zamana ya mana jin ade karar da ku sami manano o sidi manano au sami kayro sidi kayro gutya so don da samar golma so nono ma diya do sai na mujahid guljin inna sama wal arda yabkiyan sami sidi indir de alal mu'minina mu'minara de 40 saban suwa fidiyo kalkalo kesirna kawo fidiyo kalkalo nyo kesirna kawo fidiyo sami asirin kesirna ngara sada fidiyo garanino no sha leta yi ka video ro kai ro buzu sada sada yi mana mara se video kal kal je tin so jiri sami dara wundu so kammo so sidin zembe samin zembe simem ne sidim nem nala salaram nam tasbihinam ibadaram nam membe shalan ibara di sujinima ku sujinima bali sujinima bali ko yara sujinima no sabi sohor nan sujinima na labiya khassas kada allahu akbar nam sujinimin allahu salinimin mabena na'am ade makoro wana su diye daga daga daga kula ma sami daga da jin bawo sami mai cin na min di mai cin na fallu nyama kumbun kaman da yoro nyama kaman da nyama razu kaman da zamzin ne le fa min no awo gaden ne sama yoro zamzin cin na falma do kundom galan galar zurur ta cin yasa ar kalimu tayyib mana kalta kalta kundom galan galar ta cin cin nam ade mai kundo mi anyama mi zamzi na tatchinna zamzi na tatchinna ad maro kunjido kundo ngila ka zamar malayaye shiro ala askirtuwa aw bi ala shiro ala ngodotuwa kurade ma bawja ronzire haptuwa sar kunji salira tonin kadira tonin mare wannan ndu so semin zeme cidin zeme la ka zama ana ganna ka nam dun yoro shima yoro cidin ciri dina e samma soyi aw ɓe samiro dina e samma sogoyi sidiye kaane mbe sidi me ka atari me kaane mbe amma cikkanma sayidna mujahida gujina aɗo sidiye cirin semi e cirnono aɗo golji wa qala aliyu wa wabnu abbasinna e radiallahu anhuma fi lmumini mumini lamarinara innahu yabji alayhi musallahu min al ard aɗa sayi indiri nger fatara sidur maari ñoro semi e sidin chidi nyiro sirin chirin ari yaro fasara tudo aya de da ma do so no no ma de karo kutaro nyiro chisirin shida am sai indian ma to a ah, samiya sidiya mumin ne sala ramz ari yaro chirin no no wa masa masadu amalihi mina sama samin zin kundoro kundo an gala gala sirna tattaram da tattin mar anam cinna anam ya cinna kam ka anam ga man du so cinna zaka za wanda cinna am da nyoro cirin kwa kundom tatti ba ya da no kundo nyi di min ara bada dana dan Allah nyoro cirin no wa hada adad ta'birun kinai shuru gudin yuradu bi shiran tahbir kinai shiran ngallam misallam gultiye faqad al a'malu salihah kundo salihade shiro kadram shiro gulte kundo salihade shimenta tron ada cinna ina cinna am sami de nyoro cirin ci so jiri so haye na ma siri kuru Sidi de nyoro so jiri so non ma haye ma nyoro ciri kuru karo ku taro kadram a karo ku tar ma nyoro karo ku to jinne riwaya geden au gulte geden ne shi marfu' أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول جي حديث دو أبو يعلى شكر هذا أبو نعيم مهلي شكر هذا ما من عبد مسلم كنجي مسلم من با إلا له بابان من السماء إلا سمع شرط النهاندية باب ينزل منه رزق باب فلج رزق نزبتن وباب باب فلدو yadkhulu fihi amalu yadkhulu fihi amaluhu wa kalamuhu kundoma mana mashi men gayin fa idha faqadahu sai cinna da sha futsayya ba wani me ba kundom rutuna mare bakaya alaihi shiro da chesrin sidiya asami am indiya sanyara sasrin allan wartu arugul dana alaihi salatu wassalam ikrano amma bakat alaihim indiya as-sama'u samiyai kisri amdo sanji yasru waqtu waqtu wala rumus sosuna ada samiye kiri kunu zaro wal ardu sidiyan sidiye kiri kunu zaro sidiye herin zunozin samiye herin zunozin wulzo samiye herin nozu sidiye herin man nozu sidiyo nye sidiyo sidin dawa ma ada lamja sami da jilira wore kala hannuya shillew la kura la gana la sarsar la bakal adiyar ruwi adiyaro Sai sami seysa mi wuɗene zari da ya zori ɗay fannim den luran salan fila sada zai cijin nurrum da ade kura gana tunan nurrum sor ba tunan musulun. sami rumi na aslim beya nyoro ayara wato ise fannim a wayan cijin banyilan a barora nyina na musulun. adu salam adu salam ar turma ar nur ar nur ar alama sami nur wasturi adi yaro ne de sami turu ada yaro wasku wa nur do ibada ya kunno don gala gala ar nono da nyima kala amro sami miya nuru amin tidi miya nuru amin sami miya nuru amin sidi miya nuru amin nuru nara sidi mi sami ma sidi maro sabawa ni miya kuru nyuro so de chesami wama kanu mundarina kuru seyoro semi ciri sidi sidi ma damna kuru wuta on bade gana mara wuta ai anda kondo walta yaro ade gana mara wutu seyoro wutu ba wama kanu mundarina wuta ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين نعم ಸಹಿತವೇ ಮಾರಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಭಕ್ತನ batam kanda da zu ko muka bagdana yana kaftana ba sai ko kiyama ya dinarin jiya da sai sun dinarin jiya da sai sun dinarin ba kanda da dana ko andu sore bani isra'ilawo nei do nei nangaro nei kanasarro nabindan sai da tarwatana madiro wala qad hayyaro najjayna wallahi yukaide bani israila yi kayana sai ya khallas nya winya na zandiya winya moye bani israila bani israila min al adabi adawu do al muhin azawu jet kuna konga kama amre shuranga mai madin ba ganaz kare kama zai gonmi ganaz kare kama zai tullimi ganaz kaskan sallimiya ganaz are edimin kamom kamom ye feram fira mi nyi nyi ra de yan yoro gana zana jit kuna ari ari shiran jit kuna gana zana atma da dai yambuya ga surin tara la fero fandam ro yambu makkan len ga chora na fero ma ada gab kono ari chira rawa fitina ma fandiana chona ma tara maro na funi yon cross do agan jit kuna ra ra ko jo jit kuna ra ko na mewa wande azawo don muhin allan san ka yi kaye yana ada azawo kala do azai sandiya sandiro sar tambay mala sandiya chikaya na azawo shaqala aza warundiyen min firaun firauna kannano min firauna aza wa salame dun do firauna ya ona firauna sai ci kaya ona innahu tawadro shi kam firauna gultin ada kana aliyan kala wara godna ne shi makkalaho an rabbukum al'ala wa ma ala aladu nim ulu gozidi ona inad gozna dia takabbura tajabbura samma gozna nam jawra rokra samma su firauna de goje. kuru Firawuna e waɗi min al musrifin an bannawo bannarin ta nerdi alara kirditin ade man nam ashigantan, sidin jawar kundatin kala nerdiyar waltin nerdi sai kala zira waltin nam ala boto nam rabbu boton kama de kala diwol da koltolin tan diwol da koltola de yawon na gari na ya kama ne buzu inna Firawuna ala fil ard fir'auna da ya kala wura gozuna da yawon wo ala de gulzu wo ye mai ye gulzin ne wo ye rakkata la ye gulzin wo wala a wo ma ala do wono de ala fil ardi wa ja'ala chudu ahlaha sidiuda shi'an ye kata jami jami ra chudu lada kanza sun hapsuna lada ranzana يستضعف طائفة منهم لا ترى لا ترتسو ديرزو لتسو سنبيا تسكنزو سندر آذا ودا تمبين سورة آذا ودين يذبح أبناهم ترى آذا كرس كرس دوا دوا جا ويستحي نظام في رعاذا چر چر قبسين نعم. إنه كان من المفتن تود رشاد ما ديون فاستكبروا وكانوا قوما فاستكبروا سي والزي وكانوا قوما عالين عندما انديوسا ادي ركلا حبت من غي حبسنا عنده كما دي سي سودو كوكوزو تبسو جدر چتمبو نعم sai turi ya da tana fanama adin yama kuwa sai da ba tu yi tu de ne yaro tagno de gulzinera am duara chulru da yana ne yaro aza wala ne a cimowe adin jama tan mo yana de shidin karra shi shidin karra burai guldana da wanda kanam dan jidi bangnam walta ye kwalli da rahuwan sanariyar ca rica jidi wallata ma shi shidlan dirizi shi na marama da rezi shi ya bari na marina marne rajin zaman ba ngan ya casa yana ran ka shuru Shi kila wannan zaran karrama shi ada alama da yana ada njiya da rezi shi ba dirizi na da lamin shi ba kinda kai nera kay yimba do ruwi ngero shayi de nyama ne ya mu wai nyama klar do ruwi yi yiduna de nyama kuru nyama ne kalaks nera jo de nyama nyama kala nyama nyama kura kura on ada kamande bodin ayro askur noye askur noe sai sero bodin kuru walta kwaye wala qad hayyaro ikhtarnahum sa karnye ne nema sa karnye ndu soda ban israel soda ala ala ilmin no tundiya qur'an awon zala nan gare adal den tunden den ardiya den ilmun di azallen ade yeno yana ala ilmin ilmun sai tutkoye ala alamin alamma zaman zai kalan jiri ban isra'ila alamma jiriya gare me kalan sai yutkoye nema ngalwo ya soro zan nabiya nabi falni ndi kinga yamma kinga yamma falni ndi mujiza kura kura ajab ade soro zan tuluye alam mazaman ya nema ngalwo ya sai ngalwo yana hatte nyama ya atte nyama askun noro zai yi wa atainahum kursariyana min al ayati aya aya mana jinna ade makura aya mana jimba gangam charo minna ade kada asariyana ayado ma fi suron zun sur aya den bala'un mubin tatirwa rizawo kuma da riza tanama kuma ne shari da imayen wa imma kundonen adiyan kuma ne kada sai rizar riza rizawo zai la ne ya nyama za goda soruna mukon zanu sero kuma ne nyama zana da la shiro cidara sa kolzana la shiro ganane min la awla ya mukon zan sa solu sa kare na sabta goda ne soron goda soruna ne dirar falma nima mukon da talambe na'am kamananso ya mukan be risa odiye soron musa samiri ye kisa dinar dinar sora saps faz jiri siminti data boata dimi adi tolon muts dalo muts dinar ra faz sora kek taps dinar hamdu sudna kati faradu ya dinar dalo dinar gam dalo dinar yen kuru athar nabi kangaya malaya jibrila sa firawna rabbala adru aw jidru rutin din aw gayen nan shi kero nya fur kurkuri lan kero male a jibrila ya fur bilan kero sadan shi male ya le ma fur zero ganas goz gana janda ka kajim chip chip sulin surna shara awala ambere zakatina de sabsu gozo na'am sirar na shefi da mari zawo sa isa dalon dar suna su katiro gozo jiro jiro koljo ya ko aje palati da rade sulin da ya hada ilahukum wa ilahu musa ma ala do ala musa yaro aro ala ilahukum wa ilahu musa fanasi nges kono de musa ala matoro le yango yala na ala nges le yango ala na ada dili rizawe ade aya akma subhanahu wa ta'ala sa kadan rizabtuna aya rizabtie manajin na manajin ba aya nyamaen manyama lo shiro lezo fanjin na fanjin ba tafakkarjin lo shiro tafakkarjin na zana tafakkarjin shiro gultuwa na kuma ne mafi bala'un ne kurmubinin fate fara kembe yoro sayro ade ya kama subhanahu wa ta'ala ade ya kina da yawa na'am kuma subhanahu wa ta'ala kissa falda kisa fallin ja kisa falda ya yakono burai da firawuna da ade ma bani israila da fakkata firawuna maklao firawuna dibio sai bani israila sirinnalan au gana ganalan da jin gero kaba da yasu kamgono firawuna ngo chotto baka anzu daji au firawuna mgulle firawuna mgulle ada kuwa da e au kurewa zana ya kurewa zana ya ngai ma wa zana ya gultino ya kanza birin baron jide fitana ba daji dai ne ibn isra'ila awdu ne yiro siride eh, kuma ne zaran da ne ma khalifa zana ma da ngai dikinwa ngai kalmu zakinwa ngai diyoro kissa kanza da sai an gurza ade makurus nyama kuma da sai nyama zuna ade yokso